يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 281 a karatun bulugul maram littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullah a yau za mu shiga babin lukata babi akan tsintuwa kuma za mu yi magana ne akan karamar tsintuwa? insha Allah hadisi guda kadai za mu karanta shine hadisin anas bin malik radiyallahu anhu ya ce an anasin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas bin malik allah ya kara masa yarda kala anas ya ba da labari marran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fi tariqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wuce wata kwayar dabino ya ga dabino guda ɗaya akan hanya faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa in ba domin ina tsoron wannan dabino ya kasance ya faɗi ne daga dabinon sadaka in ba don ina tsoron haka ba la'akaltu hada na ci wannan dabino wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dabino a ƙasa kaga dabinon tsintuwa kenan yana tafiya a kan hanya ga dabino a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba dan yana tsoron kada an ɗauko dabinon sadaka ne ana tafiya da shi sai wannan guda ɗaya ya faɗi daga ciki in ba dan yana tsoron haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'akaltu hada na ci wannan dabino muttafaqun alai al-imam bukhari da al-imam muslim sun yi ittifaki wajen riwayar hadisin nan wato hadisin yana sahihul bukhari akwai babi musamman da al-imam bukhari yayi masa shine babun idza wajada tamratan fi tariqi idan mutum ya samu dabino akan hanya me ya kamata yayi kana cikin tafiya kaga kwayar dabino me ya kamata kai sai ka wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisi na 2431 kuma yana sahihu muslim babul hukumi fi luqafati wa bawali shine hadisi na 1071 wannan hadisin hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yana shiga babuka guda uku muhimmai hadisin nan yana shafan babuka guda uku domin haka ya kamata mu gabatar da bayani akan waɗannan babuka kafin mu ci gaba da sauran hadisai da suke cikin wannan babi hadisi ne muhimmin gaske da farko wato matsala ta farko yana shiga babu taharimi sadaka ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana shiga babin da ke bayani cewa ita sadaka ga annabi haramun ne haramun ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci sadaka wannan hadisin yana shiga a cikin wannan babin kuma mun karanta wannan hadisin a baya yana hadisi na 666 mun karanta shi a baya wato akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da ita sadaka ba ta halatta ga manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne ya fi sadaka daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin da alimamu malik ya rawaito zuhuri hadisin abdulmuttalib bin rabi'a bin al ɗan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce a garin madina ijtama rabi'atu bin al-haris wal abbas bin abdulmuttalib da rabi'a bin al-haris da abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam sun taba haduwa waɗannan ‘yan uwan juna ne shi rabi'a bin al-haris ɗan babban annabi ne amma abbas babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga kenan dukkansu ‘yan uwan juna ne saboda shi abdul kamar yadda tarihi ya nuna kakan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yana da yara maza goma mata shida yaransa maza goma yaransa mata shida kakan annabi Abdul muttalib daga cikin yaransa akwai al'abbas akwai hamza allah ya kara musu yarda akwai abdullahi mahaifin manzon allah sannan akwai abu talib shine mahaifin sayyiduna ali bin abi talib asalin sunansa abdumanaf asalin sunan abu talib abdumanaf sannan daga cikin yaran abdulmuttalib akwai az-zubairu akwai al akwai jahlu akwai al da kuma Birar waɗannan su ne yara maza sannan na ƙarshen su wato shine abu lahab wanda sunansa na asali abdul uzza yaran abdul maza goma ne to kaga akwai alharisu wanda yana cikin yaran abdul muttalib kaga babban manzon Allah ne to ɗansa shine rabi'a shine ya gana da babbansa shine abbas a garin madina suna tattaunawa wanda in ka koma ta gefen mata yaran abdulmuttalib akwai safiya ita ma musulma ce kuma tana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yarda akwai ummu hakim albaiba akwai atika akwai umaima akwai arwa sannan da barratu waɗanda su ne wato babannin annabi sallallahu alaihi wasallam yaran abdulmuttalib mata yaransa goma sha shida to biyu daga ciki wato alharisu ya riga ya rasu kafin ma Allah ya aiko annabi da manzanci alharisu daga cikin bafannin manzon Allah to amma yana da yara daga cikin yaran shine akwai rabi'a bin alharis babban mutum ne shine ya samu babbansa abbas suke tattaunawa suna da yara shi abbas yana da yaro shine al-fatul bin abbas babban yaronsa wato wani abdullahi bin abbas kenan to sannan akwai shi kuma abdulmuttalib yaron rabi'a waɗannan yara matasa ne wanda sun kai aure suka haɗu suna tattaunawa suke cewa wallahi lau ba'athna hazainul gulamain ila rasulillah me zai sa ba za mu tura yaran nan biyu su je ga annabi ba idan sun je su yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kallamahu fa amarahuma ala hadhihi sadaqati tunda annabi yana zaben mutane yana ba su aikin tara zakka al'ummal al'amilina ala zakati waɗanda suke tara zakka ai ta ga ayar alkur'ani ta nuna cewa idan mutum ya samu wannan aiki na tara zakka shi ma yana cancantar Allah shi zakka shine suka ce me zai hana mutu da waɗannan matasa guda biyu su je ga annabi sallallahu alaihi wasallam su roke shi ya sa su cikin waɗanda ke tara zakka fa adda ya ma yu'addin nasu su ma su tara zakkan su kawo yanda sauran mutane da aka nada su waɗanda aka ba su aikin tara zakka su ma suke kawowa wa asaba mimma yusibun nasu kaga su ma za su samu nasu rabo kamar yadda mutane suke samun rabo waɗanda aka ba su aikin tara zakka din wato da abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam da rabi'a bin al-haris su ne suke wannan tattaunawa saboda yaran su guda biyu manya ne baligai sun kai aure saboda haka sai suka ce ma yaran abdul muttalib bin rabi'a bin al-haris abdul bin rabi'a bin al-haris yana zama kamar ɗa ga annabi saboda kakansa shine babban manzon Allah kakansa shine alharisu babansa rabi'a amma kamar abbas shi babban annabi ne saboda kaɗansa al alfadulu yana zama kamar wato kani ne ga manzo Allah don suna 'ya'yan babbanni ne sai suka ce ma waɗannan yara matasa iti ya rasulallah ku je ku samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kula lahu ga abin da za ku gaya masa in kun je ga irin magana da za ku yi da annabi suna koya musu magana mai ladabi magana ta girmamawa don ita magana iyawa ce idan za su je ga annabi ko da dai yan uwan annabi ne akwai bukatar su iya magana da manzon Allah suka ce idan kun je ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kula lahu ku ce mar ya rasulullah qad balagana ma tara min as-sinni ya rasulullah kaga dai shekarun mu mun riga mun balaga wa ahbabna an natazawwaja muna so mu yi aure wa anta ya rasulullah kuma kai manzon Allah abarru wa awsalukum kafi kowa kirki kuma kafi kowa sada zumunci walaisa inda abawaina ma yusaddiq ma yusdiqani anna iyayenmu ba su da kudin da za su bada da sadakin aurenmu fasta amilna ya rasulullahi ala sadaqati saboda haka muna roƙonka ka ba mu aikin tara zakka falnu'addi ilaika kama yu'addi ilaika al'ummal za mu kawo maka zakkan nan kamar yanda waɗanda aka ba su aikin tara zakka suke kawo maka wato za mu yi ƙoƙarin kulawa da wannan amana wali nusiba minha abin da ya sa muka zo muka roƙe ka wannan saboda mu ma za mu samu namu rabo minha daga ita zakka din tunda Allah ya ce wal amilina alaiha min marafiqin min marfaqin kaga zamu samu abin da za mu iya ɗaukan nauyin auren kawunan mu har ma mu iya rike matanmu to suna wannan tattaunawa rabi'a bin al-haris da abbas babban annabi suna wannan tattaunawa sai ga sayyiduna ali fa ma huma fi zalika jaa ali bin abi talib sai ga sayyiduna ali yazo fa waqafa alaihima ya tsaya shi ma sayyiduna ali dan uwansa ne ai saboda babansa abu talib shi ma bafan manzan Allah ne kaga abbas bafan manzan Allah ne abu talib bafan manzan Allah ne alharitu bafan manzan Allah ne to ga dan abbas ne alfadlu ga sayyiduna ali dan abu talib sannan ga rabi'a ga abdul muttalib bin rabi'a bin al-harisi kaga dukkan su dangi ne fa zakara lahu zalika sayyiduna ali yana zuwa sai suka ce masa to Eh, ya kai ali ga tattaunawa da muke yi yara sun kai aure ba mu da inda za mu yi mu auren musu mata ba mu da hali don haka ga tunanin da muka yi ga wani gibi da muke gani wata kafa da za mu iya samun abin da yaran nan za su samu damar aure da shi faƙala ali ibn abi talib sai duna ali ya ce la taf'ala kar ku fara in ji inji duna ali karku yadda ku fara fawallahi wallahi ma huwa bi fa'ilin na rantse da Allah ko kun yi annabi ba zai yi ba sai da sayyidina ali ya rantse ko kun tura su manzon Allah ba zai yi hakan ba inna rasulullahi la wallahi la yasta'milu ahadan minkum ala sadaqa shi manzon Allah ba zai taba daukan ɗaya daga cikin ku ya bashi aikin tara zakka ba fanta hafa rabi abin al-harisi sai shi rabi abin al-harisi ya dubi sayyidina ali wato ya bai ji daɗin wannan amsar da sayyidina ali ya ba su ba ya ce wallahi ma tasna'u hadha illa nafasatan minka alaina wallahi ba abin da ya sa ka kushe mu ra'ayinmu nan face hasada kake mana inji shi rabi'a bin al-harisi kana mana hasada ne fa wallahi laqad nilta sihra rasulillah kai ka riga ka samu naka saboda kai surikin manzon Allah ne fa ma na fi nahu alayka ka auri fatima ba ma maka hasada sannan yanzu dan zamu tura yaran mu kuma su samu aikin tara zakka ka ce kar a tura su fa kala ali sai sayyidina ali sai to shikenan arsiluhu ma ku tura mu gani fa al qarida au sayyidina ali sai jefa mayafinsa sun mafaja'a alai wannan al'adar sahabbai ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya shimfida mayafinsa guda ya kwanta a kai wato sai na ali sai ya samu guri ya ma kwanta sun makala sai ya ce ana abu hassanil kaumi ai ne mutum ne mai hange in ji sai na ali fa wallahi la'urimu makani huna ni ba zan tashi a nan ba hatta yarji'a ilaikuma ibnakuma sai yaranku sun dawo bi hauri ma ba'astuma bihi ila rasulillah sai sun dawo da sakon da kuka aika su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina jira in ji irin amsar da manzon Allah zai bayar sai duna ali ya ma samu guri ya kwanta ya ki tafiya to Abdul Muttalib bin Rabi'a wanda shine yake ba da labarin hadisin asali riwayar al-Imam Bukhari da Muslim duka ya ce in talattu ana wal da ni da alfadlu bin al'abbas sai muka tafi hatta tawafaka salatu buhuri kad qamat muna isowa masallacin annabi sai gashi daidai ana iqamar sallar azhar ana iqama fa sallaina ma annas muka yi sallah tare da mutane ana gama sallah thumma asra'tu ana wal fadl ila babi rasulillah sai muka yi sauri muka iso kofar wato gidan manzon Allah sabaknahu ila al-hujra mun riga shi isa kofan gidansa fa qumna inda ha muka tsaya daidai kofan hatta ja sai ga annabi ya zo fa akhadha bi adhanina yana zuwa sai kama kunnan wannan ya kama kunnan wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya guda kenan wato fa akhadha bi udhni wa udhni al-fadl manzo Allah ya kama kunne na ya kama kunnan al-fadl saboda ya riga ya sani fa akhadha bi aidina sannan sai ya rike hannuwansu sun kada sai ya shiga gida sai ya shiga gida fa'adin aliwar fadul sai ya ce ku zo sai suka shiga sun kada ana shiga gidan sai ya ce akar jama tusarri rani ku fitar da abin da kuka boye in ji sai dunani eh, in ji mazan Allah ku fitar da abin da kuka boye a zukatanku wato sun zo da wata damuwa kenan mazan Allah ya ce ku yi magana ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش أرانا النبي صلى الله عليه وسلم هنا جدا زينب بنت جحش ما تسع الله يكرم تيرتا to lokacin da annabi ya ce ku yi magana fatawa kallon kalama sai magana ta mana nauyi gaba daya sun mata kallama ahduna sai ɗaya daga cikinsu ya yi magana fakalata ya ce ya rasulallah an ta'abarrun nasi kai ne mafi kirki cikin mutane wa ausalin nasi kuma kai ne mafi sada zumunci wa kad balagna nikaha kuma mun kai aure faji'ina litu'mirana ala ba'd hadhihi sadaqat mun zo ne mu roke ka ka ba mu aiki na tara zakka addiya ilaika kama addin nasu za mu kawo maka zakkan nan yadda mutane suke tarawa wanda su ba kama yi na mu samu namu rabo kamar yadda mutane suke samu ya ce fasakata fawilan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shuru kuma ya daɗe bai ba su amsa ba wa rafa'a basarahu qibala saqafil baiti manzo Allah sai ya daga kansa yana kallon rufin ɗakin hatta fala alaina har sai da muka ya yayi shiru bai ce komai ba annahu la yarji'u shay'an hatta arna an limahu mun yi yankurin za mu sake magana to ita zainab sai tana musu ishara ta can gefen ɗakin akwai labule tsakani suna ganinta sai tana musu ishara la tukallimahu kar ku yi magana kun shi ku jira manzon Allah kaga wanda ke nuna maka in kai magana mutum bai baka amsa ba bai kamata kai garaje ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiru su suna ganin kamar ko bai ji ba ne suna son su sake faɗa sai ita zainab take musu ishara tulmi wa alaina min wara'il hijab Allah tukallimahu tana mana ishara tana cewa kar ku yi masa magana min wara'il hijab biyadaiha da hannunta tana gaya musu ku shiru ku shiru kar ku ce komi Allah na'jal kar ku yi garaje an dade canjimawa jimawa sun makafada rasulullahi ra'asahu wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da kansa fa qala rasulullahi lana sai manzo Allah ya ce mana inna sadaqata la tambagi li ali muhammadin manzo Allah ya ce ita zakka ba ta halatta ga dangin muhammadu inna ma hiya awsaqun nas ai ita zakka dakkin mutane ne manzo Allah ya ce ita zakka dakkin mutane ne wata riwayar yace inna hadhihi sadaqa inna ma hiya awsaqun nasi ita wannan zakka da kuke gani dattin mutane ne wala tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin zakka ba ta halatta ga Muhammadu kuma ba ta halatta ga iyalan Muhammadu wato danginsa wanda isa al'imamun nawawi da yake sharhin wannan hadisin a sharhu sahihi muslim juzi na bakwai shafi na 179 yana cewa dalilun ala annaha muharramatun wannan hadisi ya nuna cewa ita zakka haramun ce ga annabi da kuma danginsa sawa'un kanat bi sababil amali ko da ta hanyar aiki ne misali shi mawadaci ba a bashi zakka amma idan ya zan cikin al'amili na alaiha yana iya samu to dangin annabi bai cin zakka idan ya shiga al'amili na alaiha ba zai samu ba au sababin fakari ko ko ya zama talaka ne dangin annabi talaka ne ai kuma zakka tana halatta ga talaka na masadaqatu lil fuqara lil fuqara to da talaka ne in dai dangin annabi ne ba zai samu zakka ba wal maskana wa ghairihi ma min al asbab samaniya Waɗannan dalilai guda takwas waɗanda Allah ya jera a dalilinsu mutum yake samun zakka idan dai ya haɗa dangantaka da manzon Allah to ko da yana da waɗannan sabubba ba zai samu zakkan ba falimamin da ya ce haza kuwa sahih kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu dalilin da ya sa Allah ya haramta zakka gare shi yani tambihun alal illa fi taharimiha ala bani hashim wa annaha li karamatihim me yasa Allah ya haramta zakka ga annabi da danginsa saboda karamci da suke da shi saboda daraja da Allah madaukake ya musu saboda su ne wato gidan banu hashim zuriyar banu hashim su ne zuriya mafi albarka a doron kasa a karkashinta Allah ya fitar da manzon Allah to sai Allah madaukaki ya daraja wannan zuriya wa tanzihihim anil awsafi Allah ya tsaftace su ya tsarkake su daga datti da aka ce ausahun nasi wato dattin mutane innaha tafhirun li amwalihim wa nufusihim saboda ita zakka tana tsarkake datti iri biyu ne tana tsarkake dattin ne fidda zakkan sannan kuma zakkan tana tsarkake dattin wannan dukiya don haka ita kanta dukiyar zakka yana zama kariya gare ta idan ana fidda zakka ma dukiya to wannan dukiyar haɓaka take sannan mai fidda zakkan shi ma yana samun tsarkaka waɗannan guda biyu Allah ya haɗa a aya guda a suratu tauba aya ta 103 khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim tutahhiruhum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha waɗannan kalmomi guda biyu zaka tsarkake su wato dukiyar su kenan tahara lil amwali wa zakatan lil tsarkaka ce ga dukiyar kuma Allah yana tsaftace ran mutumin da ya fi da dukiya shine al-imam an-nawawi yace fahiya ka gasalatil awsahi kamar sabulu ne yanda yake wanke tufafi ya fidda dauda to sai zaman to an dauki dattin an yi amfani da shi manzo Allah yace ba daidai bane To amma duk da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u mahmiyata bin jaz'in je a kira min mahmiya bin jaz'in wani sahabi da sunansa mahmiyatu mahmiyatu bin jaz'in babban sahabi ne saboda istamalahu alal ahmasi aiki musamman annabi ya bashi aikinsa shine idan an tafi yaki aka samu ganima khumusi shi yake adana shi yake adanan khumusi wanda Allah ya bayanin sa suratul anfali aya ta 41 wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil Allah ya yi bayanin yadda ake rabon ganima fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasuli kaga za a ware khumusi na Allah da manzo sannan zil zilkurba waɗanda ke da kusanci da manzon Allah su ne zulkurba su ma suna samun wani kaso daga wannan ganima da aka samu wal yatama marayu ma suna samu wal masakin da talakawa wabni sabil haka nan matafiya kaga Allah ya shigar da waɗannan akwai inda za su samu nasu kaso ba ta gefen zakka bane ta gefen ganima to dama akwai mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi aikin tara aini ta ainihin humusi na ganima sunansa mahmiyatu bin jaz'in manzo Allah ya ce a kira shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa naufal bin al-haris bin abdul muttalib a je a kira min naufal bin al-haris bin abdul muttalib naufal bin al-haris bin abdul muttalib kaga dan uwan baban yaron da suka zo neman taimako din saboda baban sa rabi'a bin al-harisi to sannan akwai dan uwansa Naufal bin al-Harith bin Abdul Muttalib shi ma annabi ya bashi eh, wato yana tare da manzon Allah yana cikin sahabbai manzon Allah ya ce a kira su faja'ahu sai ga mutane biyu din nan sun zo da shi Mahmiya wanda ke tsaron khumusi na ganima da kuma Naufal bin al-Harith bin Abdul Muttalib fa qala li Mahmiya sai annabi ya ce ma mahamiya wannan mai tsaron yi din an ƙi hazal gudan ibnataka lil fadl bin abbas ina son ka auren ma al fadl bin abbas ƴarka. ina son ka ba shi auren ƴarka, yarka inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa an kahahu sai ce an gama ya rasulullah wa qala li nawfal bin al harisi sai annabi ya ce ma naufal binul harisi kaga dai kaman ƴaƴan baffanni ne da ita yarinyar da za a bashi aure da shi saboda kakansu daya baban shi rabi'a binul harisi babanta naufal binul harisi sai manzo Allah ya sake karfafa wannan zumunci ta wannan gefe sai manzo Allah ya ce ma naufal binul harisi bin abdul muttalib ankih hadha al-gulama ibnataka li ina son ka auren ma wannan yaron yarka a dalilina ji annabi ya ce a dalilina shi ne sai ce fa an kaha ne an gama ya rasulallah to bayan sun yadda kenan <clears throat> za su ba da aure ga waɗannan matasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mahamiya duk an huma min alhumusi kaza wa kaza tunda kai ne kake kulawa da khumusi na ganima kuma akwai kaso da Allah ya ware na zil qurba makusantan annabi wanda za a rika ware musu daga wannan ganima ka je ka ware kaza da kaza ka ba su su biya sadaki al zuhuri da ya rawaito hadisin yace wa lam yusammihi mihili ba ambaci nawa ne sadakin da manzon Allah ya ce a fitar a basu ba amma dai annabi ya bada umarni a cire wani kaso daga wannan ah, dukiya na humusi a ba mu waɗannan matasa wato a biya a matsayin sadaki saboda min zawil kurba suna cikin makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisin yana sahihu muslim babu tarki istimali alin nabiyyi ala sadaqa sunan babin kenan a bar sanya wani daga dangin annabi a cikin masu aikin tara zakka kar a sanya wani daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah ya ki sun zo da bukatar a sa su cikin masu tara zakka manzon Allah sai ya ki amma ya ba su taimakon da suke nema tunda akwai ta gefen da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta musu shine gefen ganima yana hadisi na 1072 a sahihu muslim kuma hadisin yana sunan abi dawud kitabul kharaj wal imara wal fai yana sunanin nasa'i babu istimali alin nabi ala sadaqa yana littafin muwatta babu ma yukrahu min sadaqa to wannan hadisin ya tabbatar da ita zakka haramun ce ga manzon Allah baya ga cewar haramun ce ga annabi kuma haramun ce ga danginsa wanda hadisin nan ya dauki bayani akai ah, na uku shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda shi ma abu huraira ya taɓa ba da wani labari wanda ke ƙarfafa a cewar ita zakka haramun ce ga annabi da kuma danginsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana rasulullahi yi wuta bi tamar inda siramin nakhli idan ana girbin dabino sai ta kawo dabino ga annabi sallallahu alaihi wasallam dabino na zakka kenan fayaji'u hadha bi tamrihi wa hadha min tamrihi wannan ya zo da nashi zakka na dabino wancan ya kawo nashi zakka na dabino fa akhadha ahaduhuma yani hatta yasira indahu kauman min tamri har dai a samu tarin dabino himi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to dabino ya taru a lokacin da ake tara zakkan gona zakkan amfanin gona faja'ala al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma yal'abani bi dhalika at-tamri sai alhassan da alhussein jikokin annabi sai suna wasa da wannan dabino fa aka da ahaduhuma tamratan ɗaya daga cikinsu sai ya ɗauki dabino ɗaya fa ja'ala hafifihi ya saka wannan dabinon a bakinsa fa nazara ilaihi rasulullah sai manzon Allah ya kalli yaron fa akhrajaha min fihi manzon Allah ya fitar da wannan dabino daga bakin yaron fa qala sai annabi ya ce amma alimta anna ala muhammadin la ya'kuluna sadaqa kai yaro baka sani ba dangin annabi baya halatta gare su su ci sadaka su ci zakka manzo Allah yake faɗa ma al ko kuma al a wani lafazi ya ce al-Hasan bin Ali ya bayyana waye wanda ya ɗauka a cikinsu su shine babba wato al bin Ali shine wanda ya ɗauki tamratan min tamri sadaka dabino kwaya daya daga cikin dabinan sadaka da aka tara da zakka faj'alaha fi fihi yasa a bakin sa sai annabi yana cewa kih kih manzo Allah yana cewa tir tir ka cire ya tarahaha wato yana cewa jefar da wannan dabino sun makala sai manzo Allah ya ce amma sha'arta anna la na'kulu sadaqa ashe kai baka san mu ba ma cin zakka ba wannan yana sahihul bukhari babu akhri sadaqati tamri inda siramin naqli ya zo a babuka daban-daban al-imam al-bukhari ya kawo shi a babu ma yuzkaru fi sadaqati lin-nabi wa alihi ya zo a babu man takallama bil farisiyyati wa ratana al-imam muslim ya kawo hadisin a babu tahrimi zakati ala rasulillahi wa ala alihi shine hadisi na 1069 daga waɗannan hadisai duka sun tabbata hujjoji waɗanda suke ƙarfafa cewa ita zakka haramun ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma danginsa al-imam nawawi wato da yake sharhi sharhu sahihi muslim juz'i na 7 shafin 180 yace wa fil hadisi wannan hadisin akwai karantarwa da muka samu a ciki me karantarwa annas subyan yi wa ƙauna ma yi wa ƙahul kibaru yara kar a basu su aikata abin da an hana babba ya yi wato idan aka ce wannan abu haramun ne ga babba to kar ka bar yaro ne ba wai magana cewa a yaro ne gaba zai bari la shari'a ba ta da wannan ba idan wannan abun an hana babba to kara ma yaro duk abin da aka ce haramun ne babba ya aikata to bai kamata a kyale yaro ya aikata ba wa tumna'u min ta'atihi a hana su aikata wannan abin wa haza wajibun alal wali kaga ba wai ya kamata bane wajibi ne shi yasa take annabi yasa hannu ya cire wannan dabino daga bakin alhassan kaga yaro ne karami bai kai balaga ba bare a rubuta mai laifi amma tunda sa yana gani laifin ya dawo kan waliyin saboda haka yasa wajibi ne idan an ga yara ƙanana suna aikata abin da bai dace ba a hana su ba wai a sa ido a ce a yara ne ba gaba za su bari wannan bai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan akwai hadisin Abu Hurairah har yanzu wanda shi ma yake tabbatar da ita zakka haramun ce ga annabi da danginsa a wannan hadisin Abu Hurairah ba da labari ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbai inni la anqalibu ila ahli nakan koma gida fa'ajidu tamrata a ala shi fi Na zo na kwanta a kan shimfida na sai in ga kwayan dabino ɗaya. fa arfa'uha li akulaha sai in ɗaga dabinon don in ci sun afsha sai kuma in kama jin tsoro an takuna sadaka kada fa wannan dabinon na sadaka ne fa ulqiha manzo Allah sai ce sai in jefar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho shimfida sa zai kwanta sai ya ji dabino kai. bai kama fada da matan shi ba kamar misali ne ka zo za ka kwanta a kan gado sai ka samu cokali kaga za ka kama fada da matanka ya aka kuma wajen shimfiɗin nawa a bar irin wannan wanzu Allah bai haka ba Allah ya samu ya koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zai kwanta sai ga dabino manzo Allah ya ce na daga dabino zan ci sai in tsoro ya kama ni ko dai na zakka ne manzo Allah sai ya jefar hadisin yana sahihu muslim babu tahrimi zakati ala rasulillahi wa ala alihi hadisi na tamanin. to sannan akwai hadisin muawiya bin haida yace kana annabi idza utiya bi shay'in sa'ala an idan aka zo ma annabi da wata dukiya annabi yana tambaya game da ita a hadiyatun am sadaqatun shin kyauta ce ko sadaka ne fa'in ƙila sadaka idan aka ce sadaka ce lam a kula annabi ba zai ci ba wa in ƙila hadiyatun idan aka ce kyauta ne ba kwafaye da hussein manzan Allah ya mika hannunsa hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisin 656 kuma akwai hadisin abu huraira har yanzu ya ce kana rasulullahi idza uke bi ta'amin idan aka zo ma annabi da abinci sa'ala anhu annabi yana tambaya game da wannan abincin a hadiyatun am sadaqatun shin wannan abincin kyauta ne ko sadaka ne fa in qila sadaqa idan aka ce wannan abincin sadaka ne qala li ashabihi sai maza Allah ya ce masu habbai kulu ku ci wannan abincin walam ya akul shi ba zai ci ba wa in qila hadiyya idan ko aka ce kyauta ce da raba daraba biyadihi sai maza Allah ya sa hannunsa fa akala ma'ahum sai maza Allah ya ci abincin tare da su sahabbai wanda ya gwada annabi yana cin abinci tare da sahabbai wato ba wai sai ya ce ba su ba wannan ma yana cikin tawali'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin nan yana sahihul bukhari babu kabulil hadiyya hadisi na 2576 da sahihu muslim babu kabulin nabiyyi alhadiyya wa raddihi sadaka annabi yana karban kyauta yana mayar da sadaka baya karba Shi ne hadisi na da 1077 to a kan haka waɗannan hadisai da muka karanta kusan kowannensu yana nuna mana cewa ita sadaka haramun ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai masana manya waɗanda ke sharhin hadisi kamar ibnu kudama a littafin al-mubni mujallar na hudu shafin tara, ya ce lana alamu khilafan ba mu san wani sabani da aka samu ba in ji ibn kudama wato tun zamanin sahabbai har zuwa yau babu sabanin fahimta akan cewa annaba ne hashimin la tahillu lahum sadaqa al-mafruḍa banu hashim haramun ne su ci zakka zakka ita ce ake kira as-sadaqatul mafruḍa saboda kalmar sadaka ta dauki ma'anar zakka ta dauki ma'anar sadaka din in ka dubi alkur'ani zaka ga Allah yana kiran sadaka karama a sadaka, sadaka babba sadaka, sadaqa innama sadaqatu ana ana magana akan zakka ne amma kaga sai aka kira ta sadaka saboda haka idan ana so a bambanta sai a ce as-sadaqatul mafruba sadaka ta farilla to sadakar farilla wato ana nufin zakka kenan haramun ce ga banu hashim idan aka ce banu hashim suwaye saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da muka karanta ya ce ba ta halatta ga muhammad wa ali muhammadin da iyalan muhammad suwaye iyalan muhammad duk malaman sunna sun ce banu hashim to idan aka ce banu hashim yana da kyau mu gane waye hashimu wato su da Hashim. da al-muttalib da naufal da abdu shamsin mutum hudu kenan hashimu al-muttalib sannan naufal da abdu shamsin yaran mutum ɗaya ne shi ake kira abdu manafin abdu manaf shi ne kakan annabi na hudu wato idan aka ce kakan kakan manzon Allah saboda kakan manzon Allah shi ne abdul muttalib baban abdulmuttalib shine hashimu baban hashimu shine abdumanaf to abdumanaf ɗin kaga kakan kakan annabi kenan yana da yara hudu waɗannan yaran su ne da hashimu da almuttalib da naufal da abdushamsi waɗannan yara hudun yaro ɗaya shine hashimu zuriyarsa gaba ɗaya su ne banu hashimu zuriyarsa ba wai ba wai annabi kaɗai ba ba kuma abdul muttalib kadai ba zuriyar hashimu gaba ɗayansu su ake kira banu hashim su ne aka haramta ma amma misali zuriyar al-muttalib da zuriyar naufal da zuriyar abdushamsin wannan ba a haramta musu ba banu hashim su ne aka zaɓa allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa ya daraja su wannan hikima ce ta allah subhanahu wa ta'ala kaga shi hashimu ɗin ɗaya daga cin yaran abdumanaf hudu Hashimu al-muttalib naufal abdu to hashimu ɗin ya haifi yara yana da yara waɗannan yara da ya haifa dukkansu an haramta ma kowanne daga cikin zuriyar ya ci zaka فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة يارن سترى شي هاشم yaransa سترى daga cikin yara tara din nan akwai Abdul Muttalib Abdul Muttalib shine kakan manzon Allah yana cikin tara na yaran Hashim akwai Asadu akwai Abu Saifi akwai Nabulatu mace akwai Ashifa'u mace akwai Khalida mace akwai Ba'ifa akwai ruƙayya akwai hayyatu waɗannan yaran hashimu wanda tara kenan wanda cikinsu akwai abdul muttalib to duk waɗannan yaran tara gaba ɗayan su zakka haramun ce gare su zuriyar su gaba ɗaya haramun ce ibnu abdulbarri kamar yadda ibnu kudama ya faɗa ya ce babu saɓani a tsakanin malaman suna a wato duk malaman suna sun ijima'i akan haka zuriyar banu hashim an haramta musu cin zaka. ibn abdulbari a sharhin muwatta a tamhid shi ma ya ce allazi alaihi jama'atu ahlil ilmi abinda masana suka tabbata a kai fahimtar da suka tabbata a kai ita ce annaba ne hashim bi asirihim yaran hashimu gaba ɗayansu yara tara ɗin nan zuriyarsu la ya hillu lahum aklu sadaqatil mafrubati a'ni az-zakawati haramun ne su ci zakka duka zuriyar nan yara tara zuriyar su gaba su so in ka lura abbas yaron abdulmuttalib ne alharisu yaron abdulmuttalib ne sai ya zama yaransu ne aka turo ga manzon Allah akan ya ba su aikin tara zakka kuma idan aka ba su aikin tara zakka kaga sun cancanta a ba su zakka shine manzon Allah ya gaya musu haka yace zaka ba ta halatta gare shi da kuma aluhu zuriyarsa sune banu hashim haka nan ibnu hajar shi ma a sharhinsa fathul bari mujallal na uku shafin 414 kana ya ala an-nabiyyi sadaqatul fardi wat tatawwu'i shi annabi sallallahu alaihi wasallam zakka haramun ce gare shi sadaka ma haramun ce gare shi da zakka da sadaka duka haramun haramun ne ga manzon Allah kama na kala fihi ghairu wahidin minhum wanda masana na farko kamar al-Imam al-Khattabi sun tabbatar da wannan ijma'i ne na malaman sunna gaba daya duk malaman sunna sun yarda cewa shi manzon Allah shi kansa da zakka da sadaka haramun ne gare shi al-Usaymin a littafin Asharhul Mumti' a juz'i na da shafin 258 yace bi hadha na'rif anna bani hashim qasmuna ila qismain sai ya zamanto an kasa hukuncin kashi biyu na su banu hashim na farko man la tahillu lahu sadaqatu tatawwu'i wa huwa shakhsun wahidun wanda an haramta masa cin sadaka na nafila mutum ɗaya ne a zuriyar banu hashim mutum da ne aka haramta masa cin sadaka ta nafila ba sadaka ta farilla ba sadakan farilla ita ce zakka waye wannan mutumin shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya haramta masa cin sadakan farilla da sadakan nafila gaba ɗaya annabi Allah ya haramta mishi fa huwa la ya'kulu sadaqata alwajiba wala tatawwu shi maza Allah bai cin sadakar farilla bai cin sadaka ta nafila sai kashi na biyu su ne albaqiya min bani hashim sauran zuriyar banu hashim gaba ɗayansu ya akuzuna min ta taqawwu ana iya ba su sadaka na nafila za su ci wannan ba laifi fa huwa ah, wala ya'kuluna min az wajiba amma zakata farin lafa haramun ne su ci to in ka lura shi kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya haramta masa cin sadaka ta nafila amma sadakar farilla wanda ita ce zakka to duka zuriyar banu hashim Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu wanda wannan ma ya zo cikin fatawa ta bin baz majmu'u fatawa wal maqalat a mujallal na goma sha shafi na ɗari talatin da hudu kad sahhatil ahadithu ar rasulillah yace hadisai sun inganta daga manzon Allah dalatun ala tahrimiz zakati ala ahli al-baiti waɗannan hadisai suna mana ishara da cewa ita zakka haramun ce ga ahalul baiti wato wato mutanen gida na manzon Allah idan aka ce ahalul baiti suwaye banu hashim sawa'un kanat nuqudan aw ghayruha kudi ne ko wani abu za a bayar inda sadaka ce ta farilla haramun ne wa amma sadaqatu tatawwu amma sadaka ta nafila fa fala harja fiha babu laifi kana iya ba kowa sadakar farilla zai ci shi kadai annabi aka haramta ma saboda haka hatta jikokinsa alhassan da alhussein za su iya cin sadaka ta nafila amma shi kadai sadakan nafila haramun ne gare shi amma kuma banu hashim gaba ɗayansu sadakan farilla haramun ne ibn qudama a littafi al-mughni juz'i na hudu shafi na biyar. ya ci gaba da cewa fa amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi fadhahiru anna sadaqata jami'aha kanat muharramatan alai farbaha wa naflaha zahiri abinda nassi ya nuna kowace sadaka haramun ce ga shi saman manzon Allah sadakar farilla da sadakar nafila li'anna ijtinabaha kana min dalail nubuwwatihi wa alamatiha me yasa saboda asali ne santa sadaka gaba daya tana cikin alamomin zuwan manzon Allah wato tun kafin annabi ya zo duniya Allah subhanahu wata'ala ya riga ya faɗa a littafai littafan farko littafan ahlul kitabi annabin da zan turo na ƙarshe baya cin sadaka wannan alama sake na so kaga idan aka ce baya cin sadaka farilla hannafila wato wannan ya zo cikin hadisin salmanul farisi abinda ya sa salmanul farisi ya zo madina neman manzon Allah kenan a lokacin da manzon Allah ya bayyana daga cikin alamomin da suka sa abu salmanul farisi ya gane gaskiyar manzancin annabi saboda salmanul farisi ya karanta siffar manzon Allah a littafin ahlul kitabi annahu ya'kulu al-hadiyata wa la ya'kulu sadaqa shi annabin nan na ƙarshe yana cin sadaka yana cin kyauta amma baya cin sadaka saboda haka da lokacin da Salman al-Farisi ya hadu da manzon Allah ya tabbatar da wannan sai ya samu nutsuwa ya tabbata manzon Allah gaskiya ne na ɗaya kenan na biyu kana ashrafal khalqi inji ibnu qudama manzon Allah shine mafi darajar halittun Allah wa kana lahu min al-maganim khumusul khumusi Allah subhanahu wata'ala ya riga ya bashi kaso daga ganima tunda an bashi kaso na yanda zai samu abinci daga ganima fa hurrima naw'ai sadaqa fardaha wa naflaha sai aka haramta masa gefen zakka da kuma sadaka ta nafila wa aluhu dunahu fi sharafi to tunda dangin manzon Allah suna kusa da shi amma ba su kai darajar shi ba walahum khumusu khumusul khumusi wahdahu sai aka sanya musu humusin humusi fa hurrimu ahada nau'aiha sai Allah ya haramta musu zakka ta farilla wa huwa fardu ya halatta musu sadaka ta nafila kaga hikimar Allah subhanahu wataala wanda wannan ba cikin bayanin Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa mujallad na 19 shafin 30 wa amma tahrimu sadaka fa harramaha alaihi wa ala ahli baitihi takmilan li Allah ya haramta zakka ga manzon Allah ya haramta zakka ga dangin annabi saboda tsarkake su wa daf'an li tuhmati sannan wata fa'ida saboda hana annabi ya karbi zakka yana dada kariya ga manzon Allah daga zargi da dai a lokacin da manzon Allah ya bayyana tunda mun sani arkanul islami khamsu rukunan musulunci biyar ne daga cikin rukunan na akwai zakka sai manzo Allah ce ku tara zakka na wani laraba za su ce kai wannan ya zo da addini saboda ya kwashe kudin ne kawai wannan tunani zai shiga zukatansu to sai Allah ya kawar da wannan tuhuma shi annabi sai aka haramta mai zakkan don haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tura mutane na zakka yana cewa tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim a karba daga mawadatan su a mayar matalakawan su wannan sai larabawa suka samu nutsuwa an karbi zakkan mutanen garin nan an ba matalakawa mutanen garin nan kaga ya nuna shi dai manzo Allah bai bukatar komai a jiki so hakika wannan daf'al lituhumati an ibnu taymiya yake hakan wata kariya ce game da zargi ta gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai Allah ya haramta abu biyu haramta abu biyu din nan idan kai tunani kai kanka ka gane akwai hikima na farko annabi yana da rai an haramta mai cin zakka da sadaka da sadaka na biyu idan ya rasu lam yuras ba a gata shi so kaga anan yanzu kai ka yarda a ce ka samu wani mukami babba na shugabancin duniya amma in ka mutu dukiyarka za a raba wa mahukuma ne ‘ya'yanka ba su da kaso ai da wuya mutum ya dako abinda Allah ya yi wa annabi kenan saboda a daɗa nuna ma duniya manzon Allah bai zo don ya tara ma ‘ya'yansa dukiya ba saboda haka in ya rasu dukiyarsa ma ba gado ba ce wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala daɗa kariya ga manzon Allah da nuna darajarsa da cewa abin da ya zo da shi ga duniya gaskiya ne fala ya akudu warasatuhu dirhaman wala dinara saboda haka lokacin da manzon Allah ya rasu magadansa ba su samun sule na zinari ko na azurfa babu wanda ke iya gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta gefen kyauta fa a kyauta halal ne wanda mun karanta a baya hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda kana rasulullahi ya alhadiyata wa yusibu alaiha mazo Allah yana karban kyauta amma anan ma bai bar gibi ba ya yarda ka bashi kyauta amma fa in ka bashi ta ya saka ma in ka ba ma annabi raƙumi to insha Allah manzon Allah sai ya baka raƙumi goma kai dai ka bayar to zai maida ma goma Dan kar ma ka koma ka ce ai mu muka yi mai karo karo to ya zama kai ka ci ribar kyautan ba manzon Allah ba an yadda ya karbi kyauta amma kuma zai mai dama Wadda wannan yana sunan Turmizi babu ma ja'a fi qabulil hadiyya wal mukafa'ati alaiha da sunan abi dawud babu qabulil hadaya yana sahihul bukhari kitabul hiba babu mukafa'a hiba mun karanta shi wato hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yana karban kyauta amma baya karban zakka shi baya cin zakka baya cin sadaka amma danginsa fa suna cin sadaka ba sa cin zakka wanda shine abin da ya inganta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه game da wannan hadisin na Anas da muka karanta Allah ya kara masa yarda ah, yana cikin dalilai waɗanda malamai suke kafawa game da alwara'u wato shi ne tsantsani wannan hadisin yana nuna mana mu masu tsantsani a rayuwarmu Anas bin Malik a hadisin da muka karanta ya yace marra Nabiyu, sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fi annabi ya taba wuce dabino a hanya bayar dabino faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula anni akhafu an takuna min sadaka la'akaltuha in ba dan ina tsoron wannan dabino ya kasance ya faɗi ne daga dabinon zakka ba da na ci fa hadhihi tamra fil asl majhula kaga annabi ya ga dabino asali wannan dabinon ba a san daga ina aka samu wannan dabino ba ya dai ga dabino a kan hanya hal hiya min as-sadaqati am la wannan dabino asalin sa misali an tara zakkan dabino a ana kafiya sai buhun ya dan huje sai kwaya ɗaya ta fado kaga asalin sa kenan wato dabinon zakkani ko ko a'a wani dan kasuwa ne ya dauki dabinon sa a buhu zai tafi kasuwa ya zamanto buhun ya huje aka samu kwaya ɗaya ya fadi ba a san hakikanin wannan dabinon akalinsa ba lakin ihtiyafan wa wara'an shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya cin wannan dabinon me yasa saboda tsoron kada fa wannan dabino ya zama to yana cikin dabinon zakka shi ko ai zakka gare shi haramun ne to mun karanta hadisi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakan zo zai kwanta a shimfidarsa sai ya ga kwayar dabino ya daga zai ci sai tunani ya zo masa tayiwu daga cikin dabinon da aka tara a kofan gida ɗazu da ake tattara dabinon zakka tayiwu yaro ya ɗauko guda ya kawo yana wasa da shi a gadon a shimfidar manzon Allah sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da wannan dabino kaga in ya ci ya ci dabinon zakka saboda tsantsani wato saboda ƙoƙarin ya nisanci haram manzo Allah sai ya ki cin wannan dabino sannan akwai hadisin Abdullahi bin Amri. shi wannan hadisin ya zo da bayani anna rasulullahi kana na'iman akwai wani lokaci da annabi ya kasance yana barci fa da tamratan tahta jambihi manzo Allah yana kwance yana barci sai ya ji daidai gefen jikinsa inda ya kwanta sai ji alamar akwai wani abu a ƙasa fa akadaha da ya sa hannu sai ya ɗauko sai ya ga dabino ne fa akadaha sai ya ci in ji abdullahi bin amri to fa da ya ci dabinon nan sun maji ala ya tabawwaru min akhirin lail wannan daren manzon Allah bai bacci ba a wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallam bai bacci ba wa fa bi alizalika babu azwaji har ma matarsa hankalinta ya tashi falam yanam tilkan laila saboda annabi ya ci dabinon nan guda daya bai san asalin wannan dabinon ba manzon Allah ya kasa bacci tace ya rasulullahi ariktal bariha take cewa ya rasulullahi jiya dai baka yi bacci ba faƙala sai ce inni wajattu ra'atan eh, inni wajattu tamratan tahta jambi na taras da dabino a ƙasan inda na kwanta fa akaltu ha sai na ci wannan dabino fa kashitu an takuna min tamri sadaka. bayan na ci sai tunani ya zo min tayu wannan dabinon fa na dabinon zakka da aka tara kaga hadisin yana karantar da mu mu kasance masu tsantsani eh, zahiri bai bayyana ga annabi cewa wannan dabinon zakka ba bare a ce yayi laifi amma alama tana iya nuna cewar dabinon zakka yana tsoron haka saboda haka wannan shi ake ce matsantsani wanda a dalilin haka yasa malamai suke bambanta alwara'u da az-zuhudu yana cikin littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Kitab al-Fawaid shafi na 153 abinda ya bambanta alwara'u da kuma az-zuhudu yace al-farqu bayna az-zuhdi wal wara'i anna az-zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah idan aka ce zuhudu ana nufin ka bar duk abin da ba zai amfani lahirarka ba ba a ce zai cutar da lahirarka ba amma ba zai amfani ka ba a lahira duk abin da ba zai iya amfanar ka ba a lahira to ka bashi don aikin banza ne wato kullum ka rika yin abin da zaka ci ribar a lahira kawai amma in ba da amfani a lahira to barin sa shine ake kira az-zuhudu saboda ba shi da amfani a kiyama wannan shine zuhudu amma alwara'u fa ibn al-qayyim yace tarku ma yukhsha bararuhu fil akhirah kabar abin da ake tsoron zai iya cutar da kai a lahira zai iya cutar da kai a lahira wannan abin ka bar shi shine alwarau kuma hakika malamai sun yi rubutun littafai da dama akan wannan matsala saboda sun samu hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya karantar da mu mu zamanto masu tsantsani masu gudun abinda zai iya cutar da lahiranmu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki cin wannan dabino saboda in ya ci wannan dabino yana iya cutar da shi a lahira saboda ya aikata abinda Allah ya haramta mishi amma zahiri bai da hujja cewa wannan dabino na zakka saboda kiyayewa tunda dai bayi da tabbas to barin abin shi fi dacewa wanda ibn taymiya ya cicciro hadisai waɗanda suke mm, karantar da mu abin da ake cema alwara'u a littafin majmu'u fatawa mujallal na 20 shafin 141 yace asali alwara'u shine kabar al almushtabihu almushtabihu shine abin da ke rikitarwa abin da ke rikitarwa duk wani abin da ke kama da halal yana kama da haram to ka bashi kawai saboda wasu hadisai akwai hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wata riwayar innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bayna zalika umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas mazan Allah ya ce ita haram a bayyana take ita ma halal a bayyana take <clears throat> sai annabi ya ce amma a tsakaninsu akwai wasu al'amura masu rikitarwa idan aka ce masu rikitarwa ana nufin suna kama da halal kuma suna kama da haram la ya alamu hunna kafirun minan nasi mutane da yawa ba su iya bambanta su ba faman taraka shubuhati to duk abin da wanda yayi kokari ya bar abin da ke rikitarwa misali shine zaka ji ana rigingimu akan wata mas'ala wani malami ya ce wannan haram ne wani malami ya ce wannan halal ne me ya kamata kai ana kokari wannan ya ce halal ne wanda ya ce haram ne ya kamata kai kaga ya tabbata yana cikin shubuha manzo Allah ya ce to ka bar shi yafi ko da kuwa akwai mai halattawa don babu mamaki a tashi a lahira masu haramtawan su fi karfin hujja so kaga kenan inda aka samu rikita rikita kan al'amari to barin sa yafi manzo Allah ya yace faman taraka shubuhati istabra'a a irbahu wa dinahu duk wanda ya bar al'amura masu rikitarwa masu kama da halal da kuma haram to ya kubutar da addininsa da kuma mutuncinsa wa man waqa fi shubhati waqa fil harami idan ko mutum zai rika auka ma abin da ke da rikita rikita tsakanin halal da haram to babu shakka zai auka ma haram wanda wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim sannan akwai wani hadisi har yanzu wanda shi ma mun san shi manzon Allah yana cewa da'ama yaribuka ila ma yaribuka ka bar abin da ya sa ka kokwanto zuwa ga abin da bai sa ka kokwanto ba wato duk sa'ilin da za ka yi abu ka yi abin da kake da ne a kansa ba abin da akwai shakka a zuciyarka a kan shi ba Ka ganin ma annabi ya mana ishara ne da mai alwara utsantsani sannan akwai hadisin da albirru matma'annat ilaihin nafsu wa kana ilaihin kalbu. manzo Allah ya ce halin kwarai shine wanda rai ya nutsu da shi duk abin da kaga ranka bai nutsu da shi ba to bashi sanda a sahihu muslim mazan Allah ya ce albirru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika shi halin kwarai wato yana yana tare da kyawun wato yana tare abin aiki na kirki yana tare da hali na kwarai wal ismu ma haka fi nafsika aikin laifi ko dama zaka samu yana maka kaikayi a cikin rai shine ibnu taymiya ya bada misali da wannan hadisi ra'a ala firashihi tamratan Maza Allah ya ga kwayar dabino akan shimfidarsa sai yace laula anni akafu an takuna min tamri sadaka la akaltuha da dai in ba dan ina tsoron kada wannan dabino ya kasance cikin dabinan sadaka ba da na ci wannan dabino kaga wannan ma yana nuna tsantsani na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wai ya tsaya ga annabi bane shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu yi kokari mu zama masu tsantsani saboda tsirar da kawunan mu a lahira misali akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa ya tambayi sahabbai man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimati waye zai karbi kalmomin nan a wajena fa ya'malu bihinna yayi aiki da su aw yu'allimu man ya'malu bihinna ko ya karantar da wani wanda zai yi aiki da su waye zai karbi waɗannan kalmomi ko dai ya yi aiki da su ko ya karantar da wanda zai yi aiki da su don kowanne kai za ka samu lada sai abu huraira ya ce ana ya rasulallah ni zan karba fa a kada biyadi manzan Allah sai kama hannun abu huraira yana kirga yatsun abu huraira guda biyar ya kama hannun abu huraira sai a rike yatsa ɗaya, sai a gaya mar don karya manta ya ce na ɗaya ittaqil maharima ka kiyaye abubuwan da Allah ya haramta ta kun aabudan nasi to a lokacin za ka zama wanda ya fi kowa ibada ai duk ibadarka idan ba nisan nisan haram wato ba baka da ka ka ta da kima a wurin Allah amma idan ka nisanci haram ko da baka yawan sallah to kana zama cikin bayan Allah mafi ibada ga Allah subhanahu ta'ala wato wannan ya nuna nisantar haram ya fi kai mutum kusa da Allah a kan ibada ta jiki ba a nisanci haramun ba don haka yasa nisantar haram wato abu ne wanda ke da kima ga addinin bawa wanda shine abu na guda abinda annabi ya fara mar da shi na daya ka nisanci haram ka kiyaye haram idan ka kiyaye haram to zaka zan cikin waɗanda suka fi mutane ibada na biyu warba bima qasama Allahu laka ka yarda da abin Allah ya raba ya baka ka yarda da shi takun agnan nasi zaka zan mafi wadatan mutane kowa da rabon da Allah ya mishi wani rabon da Allah ya masa ne ya zama manomi karka ɗauka zabin ka ne la haka Allah ya raba wani in ya girma manomi ne wani in ya girma dako zai yi wani in ya girma tuki zai yi wannan rabo ne wanda Allah shi yi ba mu muka zaba ba kai zaka ɗauka ai dabara ka ce ba dabara ka bace Allah shi ya tsara shine maza Allah ya ce to idan ka samu kanka a wata sana'a ka yarda wannan sana'ar da Allah ya dora ka a kai alkhairi ne ba sharri bane ka yarda da wannan sana'a ka gamsu da ita sai maza Allah ya ce in yi haka to duk duniya ba wanda ya fi ka wadata saboda zaka samu nutsuwan zuciya wadatan rai shine wadata na uku ya ce wa ahsin ila jarika ka kyautata wa makwabcinka takun mu'minan a wannan lokaci zaka zama mumini saboda shaidar imani daga makwabta ake fara samu da zaran makwabta ba su jin daɗin zama da mutum to komai ibadarsa wallahi wannan mutumin ba na kwarai ne, Allah ka tsare mu ce wa a lin nasi ma tuhibbu li ka rika so wa mutane abinda kake so ma ranka takun muslima a wannan lokaci zaka tabbata musulmi ka san ku a zamanin nan waɗanda ba musulmai bane suna da yawa ka so kanka abinda ka so wa mutane abinda kake so ma kanka lokacin zaka zama musulmi in ji annabi sai yace na ƙarshe wala tuksirid bahika karka yawaita dariya fa inna kafaraka dhahiki tumitul qalba saboda yawan dariya yana kashe zuciya Allah shi kare mu hadisin isnadin sai yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisin 930 wanda wanda shi ke nuna baya ga cewar ɗanɗani rayuwar manzon Allah ne sannan kuma annabi ya karantar da sahabbai su riko da shi kamar misali da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka wannan umarni ne kamar misali albirru matma'annat ilayhi an nafsu, wa sakana ilayhi al wannan shi ma umarni ne sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce albirnu husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika inda shi ma karantarwa ne irshadi ne annabi yake dora mu akan rayuwa mafi kyau mu zamanto masu tsantsani don haka yasa malaman farko suka yi ta rubutu littafai da aka rubuta kitabul wara kitabul wara suna da yawa akwai na al-imam ahmad riwaya ta almarwazi yana hadisi na hamsin da biyu ya ba da labarin alhassanul basri babban tabi'i ya ce inna aisaran nasu hisaban yawmal kiyama wanda ya fi kowa saukin hisabi a ranar kiyama alladina hasabu kusan lillahi fid su sune waɗanda tun a duniya suka yi makawunan su hisabi kaga tsantsani shine kai makanka hisabi kafin a lahira don don mutumin da zai makansa hisabi to zai ringa taka tsantsan da rayuwa zai rika nisantar haram gwargwadon iyaka to idan har kai makanka hisabi daga duniya kafin a je lahira to idan an tafi lahira kana cikin waɗanda suke samun hisabi mai sauki Allah ka samu ne fa waqafu inda humumihim wa a'malihim al-hasan al-basri yace da zaran ka yunkura za ka yi abu sai ka yi hisabi mai yunkurin misali tana sha'awar ka aikata wani abu to sha'awar ta kama sai ka mata hisabi ina so in zama mai aiki kaza to sai ka ɗauki wannan aikin ka ɗora shi a mizani na shari'a ya dace ko bai dace ba kafin ma za ka shiga wannan aiki wa a amalihim haka nan ayyukansu fa in kana allazi hammu bihi lillahi fid duniya? idan abin da suka so za su aikata ya zama Allah ya yarda da wannan abin to sai su yi wa in kanu ukana alaihim idan kuwa wannan aikin zai iya cutar da rayuwar mutum amsa ku sai su bari fa wajadullaha kad ahsa alaihim masaqil adh saboda idan an tashi a lahira hatta kwayan zarra sai an gwada nauyinta to kaga babban abu ne wanda yake abun tsoro ga mai imani wanda Allah ya ba mu labarin haka a suratul kafi aya ta 49 wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada la hawla wala quwwata illa billah wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wuzi alkitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله كسام تاشي دكيكاوان أيكي والله أكوي أبن فورو أغبامو muyi wa kawunan mu hisabi kafin mutuwa dama zangon da Allah madaukaki ya bamu na duniya dan a gwada kai ayin ka in ka miliyoyin mutane sun zo sun tafi kamar yadda kai ma ka zo kuma zaka tafi to duk wanda ya zo duniya Allah ya ba shi damar ya zaɓi ɗaya ne ko dai aljanna ko wuta ya zaɓa da kansa saboda haka yasa idan aka tashi a lahira Allah subhanahu wa idan ya baka littafi kai kanka ka san makomarka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wanda a yau ka isa ka yi wa kanka hisabi domin abin da ka aikata shine yake littafin Allah bai zaluntar kowa Allah ka samu samu kyakkyawar karshe wannan hadisin yana karantar da mu tsantsani shine alwarahu to abu na karshe wanda wannan hadisin da muka karanta na Anas yake karantar da mu shine asali karatunmu na babi din nan akan tsintuwa ne kaga ya kawo hadisin Anas a babin tsintuwa Anas bin Malik yace marra nabiyyu bi tamratin fi tariq annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wuce kwayar dabino a hanya da yazo ga dabino akan hanya kaga tsintuwa kenan ko فقال سي النبي صلى laula عليه وسلم يجي لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة ha. in ba dan ina tsoron wannan dabinon ya faɗi daga ainihin dabinon zakka ne ba da na ci me yake karantar da kai wato matsala ta farko game da tsintuwa jawazu akli ma yujadu min al-muhakkarati biduni ta'rifin idan aka samu ƙaramar tsintuwa halal ne a ci ba tare da ma an yi cigiya ba wannan shine abin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan da farko idan aka samu karamar tsintuwa ba sai kai cigiya ba ka ci abinka ibnu hajar a littafin fathul bari mujallal na biyar shafin 102 cewar annabi la akaltuha ibnu hajar ya ce bahirun fi jawazi akli ma yujadu min al muhaqqarati wato zahiri annabi yana karantar da mu idan kana tafiya kai tsintuwa tsintuwar ƙarama mulkan fi turqati ka samu wata tsintuwa a hanya inde wannan tsintuwar karama ce babu laifi ka dauka ba ma cigiya kai amfani da shi annahu zakara annahu lam yamtani min akliha illa tawarruan annabi ya gaya mana me ya hana shi cin wannan dabino abinda ya hana shi cin wannan dabinon shine tsantsani tawarruan yana tsoro kada fa wannan dabinon na na zakani li khashyati an tafi na as sadaka allati hurrimat matsalai. saboda Allah ya haramta masa cin zakka to yana tsoron kada fa wannan kwayar dabinon na zakka ne in ya ci kaga ya saba ma Allah la li kauniha marmiya fi tariqi faqat ibnu hajar yace ba wai dan dabinon yana titi ba wato annabi yana gaya mana in ba dan tsoron dabinon nan na zakka ne ba kun gan shi guda ɗaya a ƙasa ɗauka zan yi ci manzon Allah ya faɗi haka saboda me saboda daraja dukiyar Allah tabaraka wa ta'ala amma kaga ba dukkanmu ne zamu iya haka ba Mun kaga dabino a ƙasa ka ce kai wannan dabino mutane sun tattaka wane ne arzikin Allah ne la li kauni hamar miyatan fi tariqi faqat wa qad awbaha zalika wanda annabi ya faɗa karara saboda haka a nan ashe daga cikin tsintuwa akwai wani nau'i wanda ba a masa cigiya wanda shi ne bayanin farko da ibn hajjar ya kawo a wannan baji wannan nau'i na tsintuwa ne ba a mai cigiya shi ne ƙarami al-ma'akul alladhi yukhsha fasaduhu malamai sun ce duk wani abin da za a iya cinsa idan ka same shi akan hanya wanda in ka ce za ka aje a yi cigiya ƙarshe ya lalace suna ba da misali kamar kana tafiya ka ga biredi ragif au habba min khabarawati ko abin da ya shafi kayan miya ko wani abu in ka ajiye lalacewa zai yi fa yajuzu al-aklu min ghairi ta'rif kar ma kai cigiya haka ci abinka wannan hadisin shine hujja laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha malamai suna cewa duk abin da mutane matsakaitan mutane don mutane hawa uku ne akwai matalauta sosai waɗanda ba su da komai sannan akwai matsakaita ba mawadata ba ne amma dai sun fi ƙarfin a buƙatunsu na yau da kullum sannan akwai mawadata wanda su ne a sama to ana la'akari da na tsakiya ɗin idan ka tsinci abin da matsakaitan mutane ba su damu da shi ba wannan baya buƙatar cigiya domin akwai hadisin jabir hadisin jabir abdullahi yana cewa rakhasa lana rasulullah fil asa wa sauti wal habli wa ashbahihi manzo Allah ya mana sassauci idan muka tsinci sanda ko ka tsinci dorina ko ka tsinci igiya ko makamancin haka kaga waɗannan abubuwa ne wanda ba a cika damuwa da su ba kana tafiya kaga dorina a ƙasa zai wuya wanda ya jefar da dorina ya dawo nema zai yi wa mutum ya jefar da igiya ya dawo yana neman ta yaltaqituhu ar-rajulu yantafi'u bihi manzo Allah ya ce masahabai idan kun tsinta ku yi amfani da shi kawai wannan yana sunan abi dawud babu luqata yana a sunan kubra na al-imam al-baihaqi amma isnadin sa yana da rauni wanda ya zo cikin irwaul galil mujalla na shida shafi na goma sha biyar amma akwai hadisin sayyiduna ali bin abi talib wannan hadisin da sayyiduna ali shi yake karfafa wannan hadisi na jabir sayyidina ali bin abi talib wajada dinaran yana cikin tafiya sai ya ga sulan zinari sule daya fa sa'ala rasulullah sai yazo ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullah ina tsinci sulan zinari manzon Allah ya ce haza rizqullah wannan arzikin Allah ne fashtar bihi daqiqan wa lahman je ka auni gari kuma ka je mahauta ka samu nama a dafa miya aka je aka sayyidina ali ya je ya sai gari ya koyi cefa ne aka yi abinci fa kala min huhuwa wa aliyu fatima har shi kansa manzan Allah sai da ya ci girkin so da aka gama sun ja a sahibud dinari sai ga mai sula ya zo nema sai ga mai sulan zinari ya taho yan shuduk dinari yana cigiya don Allah ko wani ya ga sule na zinari sai manzan Allah ya ce ya ali addid dinar je ka nemo su ne ka ba mutumin wannan hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1715 to wanda shi ya nuna maka cewa idan da za ka ɗauki dabinon ka ci kwaya ɗaya sai ga mai dabino ya zo yana nema za ka biya shi an dai ce babu laifi ka ci don ba safai wanda ya irin wannan ya jefar da irin wannan zai dawo nema ba amma ku in ya dawo nema ɗin sai ka biya domin mazan Allah gashi da shi aka ci amma tun da na Ali ne yayi wannan tabar gaza mazan Allah ya ce to ka je ka nemo su ne ka bashi hadisin isnadin sa yana da kyau yana tafhisul habir mujalla na uku shafin 165 ibn kudama yayi magana akan yadda za a gane abu kaɗan tsintuwa karama ya za mu yi mu gane karamar tsintuwa ya ce allazi la tatba'uhu nafsu shine wanda rai bai komawa ya yi tunanin ya je nema idan mutum ya jefar da wani abu a ransa irin wannan abun ba sai na koma neman shi ba to irin wannan shine wanda ake nufi da tsintuwa karama wa ma la khafara lahu fa innahu la ba'sa bi akhlihi wal intifa'i bihi min ghairi ta'rif ba tare da kai kigiya ba kana iya amfani da shi لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها idan mutum ya samu dabino ya ci manzo Allah bai nuna cewa mutumin ya yi laifi ba akwai hadisin Abdullahi bin Umar Ya ce, inna rasulullahi ra'a tamratan ga'ira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dabino a ƙasa fa akhadha fa nawalaha sa'ilan manzo Allah yana daukan dabino sai ga wani mai bara yana neman abinci faƙala sai manzon Allah ya ce amma innaka laulan hala la atatka ya ba ma wannan mai baran dabino, sai ya ce masa kai bawan Allah in dai arzikin duniya ne ko baka nema ba za ta zo gunka wato arziki da kake gani muna wahala kanmu ne muna neman shi idan Allah ya rubuta za ka yi wallahi sai ka yi ko ba ka aiki wannan shine abin da manzon Allah ke gaya ma wannan mai bara yake kai bawan Allah ga wannan dabino ka sani wato dabino sai ya zama ishara dabino ne aka tsinta manzon Allah ya ce wa wannan mai bara ga shi ka ci sai ya ce masa ai arzikin da kake nema ko baka neme shi ba arzikin zai zo gare ka hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2705 kuma wato ibn qudama yace wala na'lamu khilafan baina ahli al-ilmi fi ibahati akhdh al-yasir wal intifa'i bi duk malaman sunna a tarihin musulunci sun tabbatar da idan aka tsinci abu mara kima ayi amfani da shi duk malaman sunna sai ya kirga yace sayyiduna umar sayyiduna ali bin abi talib abdullahi bin umar aisha waɗannan duk sahabban manzon Allah ne in ka gangaro ga tabi'ai akwai afa'u bin rabah bin abi akwai jabir bin zaid akwai al-imam tawus al-yamani akwai al-imam an-nakhai sannan in ka zo ga malaman farko akwai yahya bin abi kasir akwai al-imam malik akwai al-imam shafi'i wa ashabur ra'i ya kirga malamai har ma ya kawo bayanin alimamu malik yana cewa da alimamu abu hanifa la ya jibu ta'arifu ma la ya kufa bihi tsariko shi alimamu malik ya ce ƙaramar kyauta ita ce kyautar da bata kai rubu'u dinar ba don rubu'u dinar shine wanda ake iya wato yin horo kai saboda mutum yayi satan shi wato dukiyar da bata kai idan an ce mutum satar ta yi za a yanke hannunsa ba rubu'u dinar inda malikin in bai wuce rubu dinar ba to abin da ka tsinta din nan babu laifi rubu dinar kuwa ba zai wuce dubu ishirin da yan kai ba ba zai wuce dubu ishirin da yan kai ba kaga kina a fahimtar alimawu malik dan ka tsinci dubu goma zuwa dubu sha biyar dubu ishirin ba sai ka yi cigiya ba za ka yi amfani da abinka wannan ba laifi ba ne asharatu darahim inda abi hanifa amma al'imamu abu hanifa shi yana cewa daga sulan azurfa goma li'anna ma duna zalika kafihun saboda abin da ya gaza sulan azurfa goma ana ganin sa ba wani abu ne mai kima ba fala yajibu ta'rifu ba dole bane sai an yi cigiya a kansa an kawo labarin Aisha Allah ya kara mata yarda matar ma'aiki kanu la yaqfa'una fi shay'in tafihi a zamanin manzon Allah idan an samu mutum ya yi sata idan dukiyar ba wacce aka damu da ita bane ba a yanke hannunsa kai. me ce ce dukiyar da ba a yi ta hannun mutum a kai shi na limamu malik ya ce idan ba ta kai rubu'u dinar ba so kaga kananan tsintuwa abinda shari'a ta nuna ba laifi ba ne saboda mutum ya yi amfani da su kuma ba sai ya ci giya ba amma fa in mutumin ya bayyana to ka'ida ne sai ka biya shi abinsa wanda akwai wata da ake kira salma bintu ka'ab ta zo ta samu aisha ta ce wajattu khataman min zahabin na tsinci zobe na zinari fi tsariki makka a hanyar makka fasalat aisha an sai ta tambayi aisha sai aisha ta ce ta matta iri ki je ki amfani da wannan zobe to da zobe na zinari a zamanin su ba wata kima ne da shi ba sannan ga hadisin jabir da muka karanta da kuma hadisin sayyidina ali bin abi talib wato a takaici a wannan babi na tsintuwa hadisi na farko da ibnu hajar ya kawo yana karantar da mu cewa idan mutum ya tsinci abu mara kima to ba dole ba ne ci yana iya amfani da shi bin baz a littafin fatawarsa mujallar na goma sha tara shafin ɗari hudu da arba'in da ɗaya yana cewa kamar mutum ya samu riyal ɗari riyal hamsin kama a najeriya ka ce mutum ya samu dubu ɗaya dubu biyar har dubu biyar wannan duk ba wata tsintuwa ce mai yawa da ta yi giya ba amma la'akari ne da yanayin mutane saboda in ka lura a yanda muke a yanzu jama'a suna cikin wahala ta inda dubu ɗaya kuɗi ne mai yawa saboda haka ba za ka yi amfani da wannan fatawar ta malaman ba saboda la'akari da yanayin zamaninmu in ka samu abin da ya kai dubu ɗaya a yi cikin yafi saboda mutum in ya tafar da dubu ɗaya ba mamaki ya kwana bai yi bacci ba kaga kenan ya gwada cewa dubu ɗaya na da kima ba kamar a ba ne wannan ya zo cikin fathul bari yana mujallar na biyar shafi na takwas Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفوذ به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك